iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wanda Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta juma'a goma ga watan ramadan hijira dubu 1447 wanda ya daidai da shida ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da da shida muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin wana cikin suratul mulk za mu tashi aya ta goma sha uku kamar yadda za mu je a bakin alarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ku asirta maganganun da kuke yi na alheri da na sharri a tsakaninku a wajen haru ko kuma ku faɗi bayyane ma kowa jiya inna hushe allah alimu masani ne bi za ta durin da abin da ke cikin zukata idan allah ya sa abin da ke cikin zuciya kame a amayo wannan abin ya shigo ga baki a furta to daɗa balai na asirta ko an bayyana duk allah duk daidai suke gare shi saboda haka ce mai gulma ba gulma ke mai raka ba raka allah subhanahu Ala yana jin kikar ana da hayari ne ki bayyana ko wahajiya an ko sharri ne to ki shu kan ki hurta sharrin nan inda can cikin zuciya sharri yake to ki yi ƙoƙarin da kika dahi wannan sharrin kaki yadda ki hurta har lokacin da zaki ki haɗiye sharrin ya zamba ki hurto ba amma matsawar kika hurta to za a rubuta miki zunubin wannan sharrin da kika hurta asirce kika hurta ko bayyane amma in cikin zuciya kike hakkin kokari ki hajiye abinki to babu zunubin da za a rubuta miki saboda haka don Allah mai ta kokari ya kashe kan ala ya adamu man khalaqa Shin wanda ya halici halici duk gaba ɗai a ce bai san asirce da bayyane ba dole ne duk abin da muke allah masani ne game da shi wahuwa shi allah allafai mai tausayawa yake a cikin ilimi ne alkhabiran kuma masani ne da duk abin da yake ɓoye da kuma abin da yake bayyane Allah ce a faɗa muna huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dalula shine Allah da ya bayar muku ƙasa zalulan horarwa duk yadda kuka ga dama za ku yi da ita wasu su azagi na bisa ƙasa a yi fandishin a yi kankare can cikin ƙasa a azo ƙasa wasu su ne kasa a laka a zo a yi gina laka wasu gini kasa su yi bulo wasu gina kasa su zai su yi ciko da duk dai ayyuka daban-daban da ake yi da kasa ba taba zuwa ginin kasa kasa ta ce ina ban da a tarihi ba inda kwasa ne a sa a tare ƙasa inda adda a toni ƙasa inda jidama a sa a toni ƙasa kai wani bin ma da hannun mutum kasawa ke tattaro ƙasa idan ya kasance turɗa ce a nan wurin koya shi shi riba shi abin da ya ka dama saboda allah ya hore mana ita ya ba ta umarni duk abin da muke bukata mai da ita to kacce cirjiya ka ba da haɗin kai in ba haka badawa ne mu mu zo mu gyara wuri bisa ƙasa mu yi shimfiɗa mu kwanta bisa gare ta ta ce ma da lakwanta mu zo mu aza kujera bisa gare ta mu zauna ta ce ma da zauna mu zo mu yi tsaye bisa gare ta da ce ba da ku yi tsaye bin yadda muka ga dama na mu yi amfani da ƙasa Allah ya ba ta umarnin cewa ta ba ta haɗin kai kacce jayayya ashe babban ni'ima ce wannan ni'imar da Allah ya mana mana gode mai ko ko a'a tun da kasa ai ta kasa dama an yi ta ne don a zaune ta don a kwanta kai don a tsaya shikenan dole ta to ba dole ta ba ran da Allah subhanahu ta'ala, zai ce mata ki ce a'a ba ki yadda ba to rannan sai ta ce kuma a'a ba ta yadda ba kuma ba mai iya sata ba mai iya tilasta ta saboda haka maza ka gode ma Allah da wannan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya muna gidan da ake gobara Allah ya musu sauki Allah jidda rayuka da dukiya Allah subhanahu wata'ala ce famshu fi manakibiha famshu ku yi tahiya fi ha a sasannin ƙasa duk inda ku ga dama in gabas kun kai wurin kasuwanci da bismillah ku in yamma ku kai wurin kasuwanci da bismillah ku in kudu za ku wurin kasuwanci ku tafi in arewa za ku wurin kasuwanci ku tafi duk kasuwannin da za ku ku ci kasuwa Allah ce bismillah ku kama hanya ku ci masu da ilimi suna ta tafiya kasashe daban-daban masu kasuwanci yau juma'a akwai da iya lissawa maka cikin najeriya kafin ne nawa ke cikin najeriya akwai wata boyan allah da aka nuno da social media don rana ta san kasuwa ko nawa ka a cikin najeriya ba wata ne adadin kasuwan nan ba kuma sai ta lissaho adadin kafin ne garuruwan da kakannin ke ci duk sai ta lissaho da sai rana ta ta kakannin goma sha kaza muke da cikin najeriya da gari kaza da gari kaza da gari kaza da gari kaza da gari kaza da gari kaza da gari kaza har ta je ta dire sannan ta ɗauko kuma asabar ne naukaci ta faɗi haka nan to wannan tafiyar-tafiyar da muke yi Allah ne ba mu damar yi mu je mu cika sannin mu mu je garuruwa mu je mu bi ilimi sannan direbobi su ko haka nan wannan ya lodi kano ya yi wancan ya yi lodi maiduguri ya yi wancan ya yi lodi lagos ya yi wancan ya yi lodi birnin kabi ya yi mai zuwa jos mai zuwa bauchi ga anan dai in ka zo ta motoci na ta tashi ko wacce da inda ta yi Allah ce famshu ku yi tafiya fi biya a sakannin ƙasa, duk inda ku ga dama ku sa gaba wa ku min rizqihi kuma ku ci daga cikin arzikin Allah duk ɗan kasuwa za shi ta roƙo Allah yake kama yi ya Allah ka saka so ka dai daɗi. Allah ka saka so ka dai daɗi. yau juma'a kasuwar sakwato ‘yan kasuwa na can na cin kasuwannin suna ta roƙon Allah Allah ya kawo musu abin ya ba su nasara ya ba su riba to Allah subhanahu wata'ala abin da yake so kenan ya kasance akwai sana'o'in da ake yi kan a tashi a yi ta zama zaman kafin wando cikin gida kike yi samun yan sana'a da kika yi na cikin gida Allah ke wa ilayya tushuru sannan ku sani gare shi ne duk gaba ɗaya za a tattara kura da alƙiyama a je a miƙa mai a ce ya Allah ga sunan mun kawo su mala'iku sun gama aikin su wannan lokacin a lokacin rabu samawati wal arzi shi ne zai zo yi mana hisabi Allah ya sa muka hisabi mai sauki a amintum a amintum بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسكت yanzu ko amince hankali ku kwance ciki man fi sama allan da ke can sama an ya sifa dukumul arba kun amince na cewa ba zai nutsar da ku cikin ƙasa ba ƙasa ke tsage ku zurma ma ciki allah kuma gami ƙasar nan shi ke na an gama da ku shin kun tabbata Allah ba zai yi muku haka nan ba yaya Allah ya da ƙaruna da yake tinkaho da kuɗi yana saba ma Allah yana ba dokokin Allah karar tsaye yana cuta ma annabi Musa da dukiyar da Allah ya bashi annabi Musa ya roƙi Allah cewa ya Allah innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana li yudhillu an sabilik ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم annabi musa ya addu'a cewa ya allah ka baiwa fir'auna da jama'a kai dukiya da kawa ta duniya ya allah ba abin da da dukiyar nan face sai cutata wa addininka suna ɓadda mutane gaba da fi hanyar Allah kamar yadda yan siyasa ke yi in ana so a sayi mutum miliyan ko na wani sai a ɗiba a bashi domin ya dawo cikin fatinsu to abinda fir'auna da mutane ne suke yi kenan da kuma dukiyar da ka ba su saboda ka ya Allah roƙon da nake yi ka nutsar da dukiyar dan nasu cikin ƙasa sannan su kuma ka toshe dukatansu kada ku yi imani face sai sun ga uwar gani Allah ce kan uje ba da'awatu kuma da kai Musa da Haruna an kafe addu'ar da kuka yi saboda ka fasta ma, ku ce ku ci gaba da kiran da kuke yi malamai suka ce addu'ar da annabi musa ya yi annabi haruna na cewa amin sai da aka shekar arba'in sannan so ga makon addu'an nan wanda ke kin yi in kika yi addu'a yau kina son shiga sakamako gobe yace na ta addu'a na ta addu'a na ta addu'a amma kamar an jefa falo ba kushi to annabi Allah fa kenan shekara arba'in sannan yadda abin an fi addu'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nutsar da dukiyarsu cikin ƙasa Allah sai da ya kai fir'auna cikin ruwa ya shiga gaba ɗaya aka mahi ruwan lokacin ne da ya ga uwar bari tukuna ya ce ya Allah na imani da abin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi Allah ce a'a aiwata wata ta ya kai fir'auna ai an gama magana imani ba daga kota su ba karo ne yana tsaye ya ga ƙasa na haɗiya ta yi yana nutsewa cikin ƙasa sai ƙasa ɗan dakata ta nutsar da shi ta ɗan dakata ta nutsar da shi ta ɗan dakata yana cewa musa ka agaje ne musa ka agaje ne musa ka agaje ne annabi Musa ce shin yau ka nemi agaji ya kai hamana tabi na ƙaruna wani irin kira an ba ma ba amma tun da kai dukiya ta kasa abinda da gada ma kake da dukiyar to shi ko da kai da dukiyarka don Allah addabu saboda haka daga cikin rundunar Allah wadda ƙasa da muke zaune bisa gare ta runduna ce daga cikin rundunonin Ubangiji dan Allah ya so ƙasar da muke zaune bisa gare ta ta azabtar da mu to yanzu duk sai mun koka gobarar da ta tashi runduna ke daga cikin rundunar Allah in Allah ya so ya halaka wata dukiya to gobara aka aiki ya ka aikawa a ta halakar da wannan dukiyar daidai inda ya ce a halaka na wutar za ta tsaya ko a kashe ko kan a kashe ba ta wuce nan kan koyar fayatar da sun duniyar da sun taru lalle sai ta kai inda Allah ya umarci ta ba wanda ya kai kashe ta ya Allah ka samu ita gani alkhairori gaba ɗaya da dukiyan hama na ƙarunan da shi da wani na duk gaba ɗaya sai ƙasa ta haɗiye su yanzu haka ƙaru ne yana can cikin ƙasa yana ta nutsewa cikin ƙasa har ƙarshe alkiyama Allah ce ta kuka hirar maka daga wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakiranci ko amince da Allah ba zai yi muku irin yadda yawa ƙaruna ba fadi za shi ya tamo sai ƙasa ta kama raurawa tana raurawa ana ta nutsewa ciki labarai nawa muke ta samu game da girgizar ƙasa da an kai ta yi sai ƙasar ta girgiza ta tsage gidaje su afka da duk abin da a sama gare ta da duk afka shi ke na adada an gama da su ya Allah ka amintar da mu daga irin wannan azaba am amintum Allah ce am amintum ko kuma kun amince ni man fi sama wanda ke sama an yi alaikum hasiba na ya aiko muku ruwan duwatsu yadda ya aika ma mutanen lubu ruwan duwatsu sai da aka yi musu ruwan duwatsu gaba da aka halaka su ko Allah ce ma jibrilu jibrilu ya ce na mace bai isa ba a jicce kasan baki kaya ya gaba da aiki ya isa jibrilu yi ba gaba ɗaya aka babbace ƙasar gaba ɗaya aka jidda ƙasar aka jicce ƙasar shi ke nan ba ka zuwa wurin kai tsammanin ma taɓa zama wurin an gaba da shi to ku kafaran maka da ke wa musulunci tsageranci kuke wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam izgili ku ce mawaki ne boka ne ai abin da mai sihiri ne ko amince da allah ba zai iya azabtar da ku irin wannan azaban ba allah ce fata ta adamu za ku sani ba da jimawa ba kaifa nazir tsoratar wannan da ake muku na azabar duniya da lahira da kuka ce ba ku yadda ba to ba da jimawa ba sai kun sani Allah haɗa su a yankin badar aka kasa-kasa da su gumaguman kafirai guda saba'in aka kashe nan take a yakin badar aka kama gumaguman kafirai saba'in aka mai cikin maruruwa inda ba su zato ba su tsammani Allah ne ga musu ta bayan gida yaya za a ce musulmi za su iya musu irin wannan cin mutuncin da ta'annatin Allah ce nasara da hannu na take ba ga yawan runduna ba ba ga makamai ba ba ga ƙarfi ba nasara daga Allah take Allah ya aiko mala'iku ina jibrilu jibrilu yake gani ya Allah a ibi mala'iku dubu a ji a taimaka ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ka ɗebo dubu Allah ce jibrilu yake ce a ƙara dubu biyu an ka ƙara dubu biyu suka zan uku ana ce ana zawa. Allah ce a ƙara dubu biyu aka ƙara dubu biyu suka zama dubu biyar suka zo kama musulmi yaƙi musulmi ɗan gaban goshi ne ga ubangiji sai dai ya ta kai ne amma duk wanda Allah zai kira ya karɓa kira yana cikin tahiyya Allah ce tsaya kuma ta tsaya yo baya shi baya yi zaune ki zaune yi kwance ki kwance yi tsugunne ki tsugunne to mai daraja ne a wurin Allah saboda haka musulmai a wurin Allah ba walakantacci muke ba ba kamar yadda yahudu da nasara a yau duniya suke gani ba wani addinin da aka wulakanci a wa musulunci babu wulakantattu a wa musulmi ganin su kenan tilka amaniyihu gurace-gurace su nan amma musulmi ya wuce haka na auren Allah da kansu idan suka fita coci suka wa juna su gargaɗi waɗanda suka san gaskiyar su ce wallahi ɗan musulmi ba su zama mutanen ƙwarai ba to mu kiristoci ba za mu zama mutanen ƙwarai ba so nawa musulmi ke ganawa da ubangijinsu dare da yini suka ce so biyar shi zallar su bahin su yi sallar azur su yi sallar la'asar su yi sallar magariba su yi sallar isha'i ku kiristoci da yahudu so nawa kuke zuwa ganawa da allah cikin sati so ɗaya su za ku ce kun yi su sannan musulmi ba su zuwa ganawa da ubangiji sai sun yi tsarki ko za ku zo coci sarki kuka abinda fastocinsu da suka gane gaskiya suke wada kusa gina. ku bar dibin musulmi cewa ba mutanen kwarai na ba musulmai mutanen kwarai ne ba su ganawa da ubangijin sai su yi tsarki ya ce ku duba shigar da suke yi in za su masallaci da mazansu da matansu fiye don kwanar amma kun za ku zo coci wani irin shiga kuke yi ba shi kuma saki waje ba to shi ke nan kuna kuwa mutanen kwarai su an ba mutanen kwarai ba ko wani fasto da na saurara irin na sifofi da yake wa waɗanda ke cikin cocin kenan ya ce ku ba ana zo masallaci babu babba babu yawo babu sarki babu talaka babu mai kuɗi babu wanda ba mai kuɗi ba duk sahu guda ake shiga amma nan coci kujeru waɗanga wuri kaza kujeru waɗanga daban kujeru waɗanga daban kujeru waɗanga daban kuma ku ce kun yi musulmi sannan ce kuma in sun zo masallaci natsuwa suke yi amma kun ka zo coci ba hayaniya kuke kama yi ba ya ta faɗi musu yana musu nasihohi irin yadda yana kwatanta musu tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi kiristocin saboda haka darajar da Allah subhanahu wataala ya yi muna mu yi kokari mu kare wannan darajar cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah ce a amintun man fi sama'i am amintun man fi sama'i ko amince da wanda ke cikin sammai ko kuma ko amince ne da wanda ke cikin sammai Allah subhanahu wataala na ce mu na sama fa ciki ba kamar irin waɗanda ka cewa Allah na ko'ina har cikin matsayi ma Allah shi muna tsari da waɗanda ka cewa ai komi ma Allah ne haɗa kyankyaso ma Allah ne ba abin da kaka gani to Allah ne da irin wannan aƙidar za a aljanna ko waɗanda ke waɗanda Allah ke cewa ina wuri kaza su ce a'a ba ba can Allah suke ba su ƙaryatar da Allah da wanda aƙida za a janna yaya Allah zai ce yana sama kai ka ce a'a ba sama shige ba don Allah ya wuce wace shi na sama mutum ne za a ce shi na gari kaza ko eh, shi a kaza gida kaza amma shi Allah ba cewa ga inda shike ai ko ina shi nan sama shike amma ilimi ne na ko ina wanda aqida ta manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da haulatu ya sa'alabatu ta zo tana magancewa da annabi sallallahu alaihi wasallam game da mijinta da yake dinna kwanda ke to na kwanda uwata tun kafin musulunci larabawa al'ada ta gare su da zaran makidanci ya ce mata kai haka nan to ta haramta gare shi gaba ɗaya sai ga musulunci ya zo ma'aurata ne kuma musulmai sai hada ma mata ta yi hakan da hada mata ita ta san abin da aka samako shi ke nan ta haramta dare. kuma ga su da tsiya da shi ƙaurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam mai gidana ga abin da yake ne kuma na san wannan maganar da ya furta na riga na haramta dare. shi to ga mu da ƴaƴa ina bar mai ƴaƴan ga to zarta za su bai iya kulawa da su ni ku an da tafi da su ban da abin da zan ciyar da su to annabi ya za a yi annabi ya sun koyar da kai ya ce haulatu ta ce yi eh. ya ce ke riga ke sa abin da annabi da zarar haka ya faru shi ke nan ba mu magana komawa ga wannan aure ta ce a a a daimin zai mashi tadi suna cikin magance wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi nana Aisha tana cikin daki je an saukar da waɗannan ayoyin sai da ce Allahu akbar wai maganar da daga kawalatu da annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi Allah na can sama ta bakwai amma ya ji abin da suke faɗi ga ya saukar da ayoyi kace Allah na sama fauku sama samawat yana can saman sama ta bakwai amma ga ya ji da ilmi ne yana tare da mu duk inda muka sa ilimi ne na san tare da ku. aqidar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na da Aisha Allah yana can saman saba ta bakwai kamar yadda ya ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa Allah mai jinkai ya daidaita saman al'arshi al'arshi kuma sama ta bakwai al'arshi gadon sarautar ubangiji ke na al'arshi ba ya halitta gadon da kuma don kwanci bisa gare shi ba a'a don tsaban iko ko kuma ta ba kuna sai gada ke cikin ɗakuna kuma ku aji ko ba kwanci ku kai ba gado biyu uku ni kai da su don dai nuna isa to shi ma Allah ya halitta al-kursi ku jera sarauta da kuma al'arshi gadon sarauta duk don isa ba wai don yana da bukatun zama ko kwanciya bisa gado ba to can saman al'arshi in yake ba a kan al'arshi ba amma ya ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke tattaunawa da shi da haulatu sai saukar da ayoyi sai wa haulatu mafita Ni an mafita aka ce a faɗa ma mijinta in yana da bukatar mai da ita in yana da boya ya kama guda shi yanta shi ke na an gaba ‘yan boya in bawa mumini ko mumina in bai da ya fiye da miskinai ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har sittin wani miskini ya ba shi mudu guda in bai da to ya azumi kwana sittin wata biyu jere da juna ya zaɓi ɗaya daga cikin ababen ga guda uku ya aikata ɗaya da ya aikata shi ke nan wannan maganar da ya faɗi to Allah wata ala ya karya ta an karya wannan dokar shi ke nan sai aka waka wani mahita Abin da muke so mu fahimta a nan cewar da na na aisha sai Allah na saman sammai bakwai ga watan ɗauko wannan karatun ganin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda zai ƙara tabbatar mada da cewa allah na sama sanin mane ko wanda sarki in ya ce a faɗa mawa na ina shi zo ina son gari ne wanda sarkin nan zai ta sama. wannan sarkin da ya ce so son gani ne kwada ta yi sama sarki bai cewa kina son gani ne kika san gidan gwamna gwamna bai cewa kina son gani ne kika san gidan shaman ya san duk gidajen kowa da Allah ya ce a zo mai da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shiga na da shi jibril ya zo ya ɗauko muhammad sallallahu alaihi wasallam a gida ne sai da ya kai shi ɗakin ƙaba ya cage gaba dai ya ɗauko ƙundun zuciya ta ya cage ƙundun zuciyar ya ɗebo ruwan zanzan ya wanke zuciyar kan ya mai da zuciyar nan daidai ya mai sheta aka mai da gaba dai daidai yadda yake ya ce to bismillah ya ka mutane daga maka zuwa baitul muqaddas cikin dare guda tahiyar da aka yi wata daga baitul muqaddas Allah ce zo min da shi sama an ga kama hanyar sama sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai da aka wuce sama ta bakwai tafiya ta tafiya aka kai magariyar tukewa jibril ya ce muhammad ya ce na'am ya ce kaga layi na yi iyaka wurin tsayi na ce ba ban taɓa wuce magariyar ka ba amma wuce zuwa kai ka gana da ubangijinka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin da bai taɓa zuwa ba ya kama hanya jibril ya tsaya baya mu tabbatar da cewa ne manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ta ta wuce inda muke duk salin da zamu a wurin Allah ya je ya gana da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai da naji rubutun da alƙalin ke yi a can sammai ɗiyan magariyar na a watulu a watuluna ne ga ɗiyan wannan magariyar ba yi da waga ta mutu duniya ba ganyayen magariya ya ce wa kunnuwan eh, abin da giwaye ganyen magariya Allah ya ba sallah hamsin a can ya yi magana da shi ya ba shi sallah hamsin tukunan da aka rage har zuwa biyar ya zo mana da cikin dare guda aka taya da shi saman nan tsakanin kowace sama ta hiyar shekara ɗari biyar kamar yadda na baku labari kuma cikin dare guda aka tahi aka dawo daga baitul muqaddas zuwa makka ta hiyar wata guda fata ce ke yi amma aka dawo da shi lafiya lau cikin dare nan guda kuma zuwa ce mana ai Allah na ko'ina saboda me aka tsaye da shi wurin wa aka tsaye da shi wurin Allah ku faɗe cewa Allah na sama shi dakaninka ko ba kuka cewa ba yanzu iyaye mata Allah na sama shi dakaninka kwarai ko sama ko shi ko eh dole dan kokowa yana da imanin cewa Allah sama shi ya ce ya kira ce na gwada ma Allah sannan baka shiga kasa ko ba haka suka cewa ba tuni da malami da ya san alkur'ani da ya san hadisi shi ka zuwa ya ce a'a Allah ba su ba shige ba ya ba ko gidan ku shige ba eh. saman shike amma ilimi ne na ko'ina da lungu da saƙo duk ko'ina daga na alaran mami Allah ce mana wala ƙarƙa zaɓar lazina wala ƙarƙar zaɓar lazina min ƙodanin da kai fa kana nakiri al'ummomin da suka gabaci ƙuraishawa waɗanda suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin makka su ma ɗin sun ƙaryatar da manzanninsu amma fa kai faka da nakir yaya musun da suka yi ƙarshen wannan musun me ya faru a ƙarshe mutane annabi nuhu ya fano Allah ya halaka ambaliyar ruwa sama ruwa kasa ruwa mutane annabi hu adawa ya tsawa allah halaka su mutane annabi talib suwa samudawa su maɗin allah subhanahu ala ya halaka su mutane annabi shu'ai allah ya halaka su mutane annabi nu Allah halaka su namarud da aka aika ma annabi ibrahim Allah halaka namarud mutane annabi musa fir'aun Allah halaka su mutane annabi isa da duka shahara su halaka shi Allah ya ɗauke shi ya halaka su to Allah ya ce ku bibiyi tarihi waɗanda suka gabace ku sun karyatar da manzanninsu yaya ƙarshen karyata wannan ya kasance gare su <laughs> awalam wani ila ne. Allah ce ga misali da zamu ba awalam yaro shin ba su da kai suka dibi ba ila tsari. ba tsuntsu fauqahum samansu safatin tsuntsaye suna masu shimfiɗa fuka-fukansu a lokacin da suke shin lokacin cikin sama wai ɗabin na kuma lokaci sai su jimke hikahikansu Allah ke ma yimsiku hunna illar rahman babu wanda ke kame tsuntsayen nan daga barin illowa su faɗo illa mahamadu fati ubangiji sun tsura gashin lalo sama ba zaune take bisa rage ice ba ba zai take zaune take da abin da na bisa ƙasa ba to wa'ad kallabe da shi wa'ad rike da shi ar shi ne Allah mai rahama mu duba jiragen sama jirgin sama ya yi lodin ya yi lodin ya yi lodin ya yi lodin ya yi lodin mutum biyar ko fiye da haka nan ya yi cicika ya yi cicika ya yi cicika ya kyalla da gudu ya kyalla da gudu zuwa 'yan mintoci sai zaga can sama shi ta lau lau lau lau lau can sama da zaran komai ya daidaita kaga na gudu za ka yi tsammani cewa wanda ke cikin jirgin zai tsammani cewa gida ne suke zaune bisa kujera motsin komi ɗin shi ke rike da jiragen saman nan a lokacin da suke can cikin sararin samaniya ba mai rike da su illa rahman face sai ubangiji mai jirgai shi ne ke rike da su to wannan ni'ima da ubangiji ya mana saboda menene ba mu ba shi tukuncin ni'imar jiragen ruwa da ke fadawa cikin ruwa aguwar wata taso ana babbalniya ana babbalniya ana babbalniya lokacin babu wanda suke kira illi Allah magana su kira gumu kansu ba ta ko taso ba wani kirista ne ka ta shi na buga kwado sama sai kille kwado kawace ta kare da kawace ta kare sai yana kiran god yana kiran god god god allah sai aka ce ka kira yesu aka ce ce he wanda fa ya hi yesu fa <laughs> yesu bai iya yin wanka <laughs> eh, ya ce yesu kan do this fa <laughs> eh, annabi isa a'a wata ya karya annabi isa bai iya ba sai Allah a ce an zan zafiya an za abin da ɗan’adam ka iya yi an za abin da ba iya yi Allah subhanahu wata'ala ce ma yamsiku hinna illar rahman innahu hushe Allah basirun mai gani ne da kulle sha'in da duk komai da komai zuwa ta nan inda muke zazzaune Allah na ganin kowanne. sai wata tafiyar da kai ce bari da kai kuɗin na gani ne to ba ki gani ne amma sai na gani ki kuma ya dallo kamera kamera na nan na dauka mu a ranar alkiyama sai ya sha mamaki Allah ka sa maza alkhairi na duniya ka sa maza alkhairi lokacin fitar rayuwar mu ka sa maza alkhairi a cikin kabarkan mu ka sa mu ga alkhairi ran a kiyama ka kai mu aljanna lahiya ya Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ci kuskuren da ne kuma Allah ya yi mini ya cikin zukatan masu saurari Allah ran ma adiba mu da tambayoyi to Allah ya farka malar da masu gince alkhairi da masu sauraro baki daya eh, har wa yau dai masu rubutu addu'o'i malam yana yi Allah ya biya bukatu daban-daban waɗanda ake rubuto addu'o'i a kai eh, tambaya ta farko mallam ta ce hukuncin macen da mijinta eh, matar da ta yi shekara takwas ba ta ce wa mijinta ƙala kuma bai ce mata ƙala har ya kwanta asibiti wata uku eh, babu wata ko magana a tsakaninsu har Allah ya masa rasuwa mala mahaifiyarta ta tambaya shin za ta yi masa wanka ko kome Allah ya sauka matuƙar zai bai sake ta ba to za ta yi mai wanka kuma za ta yi gado leyan kuma da suka aikata can tsakanin su wato sai an so alkiyama Allah ya sauka to sai mai tambaya ta gaba ta ce mala eh, an biya mata sadaki sai mijin ya ce shi dai ya ga abubuwansa suna ta ja baya kuma yana ta da tsoro ana ba shi tsoro tun da aka yi sadake bai taɓa tahowa inda ta ce ba malam yanzu sai in ya ce ya walwale sadake za a iya yi mata sadaki da wani ko ana iya yi mata da wani dama ba shi an sadakin ba a biya ba to iyaye mata da yawa mata sai ta haƙuri kuna ganin jiramomi iri-iri to abin da ke kawo irin wannan akwai matsalar shaidanu aljanu waɗanda ke addaban mutum duk lokacin da za a ce an zo biɗan wacce almi to lokacin na wanda ya zo biɗanta nan sai aita mai barazana daban-daban daban-daban daban cikin mafarki ga lahiya sai da kuma dukiya sai duk sai ya yi ta ganin barazana daban-daban daban-daban to irin waɗannan ita yariyar sai a kasar mata tsaye wani mida mata taimako na miyagun aljannu akwai wuraren sai da daban-daban medical center da ake ta budawa a yi kokari sai a zuwa samun mata magani da kuma malamai da ke rukiya don ɗebe miyagun aljannu da suke yan adam irin haka nan ya kamata masa ta gaba za a yi kai a ta mata faɗa irin kanki kenan irin arzikinki kenan a'a ba da gangan ke yi ba ai ba ita ka kura waɗanda ka tuwa da ɗanta ba saboda haka idan wani ya yi ai mai sadaki ya jaye to ana da dama kuma ya mata sadaki kuma da wani Na cewa a'a tun da wani ya jaye babu dalili a ya ce ana mai barazana na shi wanda zai zai bi ita da ba ya yi ƙarfin waɗannan shaidannu aljanna hmm, Allah mu dace da to wannan dan ce mala eh, ta ne yake ba ta kuɗin cefane eh, shi yake ciyar da ita amma cikin kuɗin cefanen tana ɗiba sai ta yi zubin adashi saboda tana da ƙananan ɗiya mana idan ta yi haka bai zama haramun ba ba haramun ba ne ɗanta ne ke bata ko mijinta ke bata in dai saboda ɗiyanta za ta rage kudin cewanin nan zai a dashi don ta yi wa wasu larurori daga cikin larurorin biyan nan to ba laifi ba ne duk inda uban na yi to da ba ta tunanin ma ta rage cefane don ta yi wa iyalan wuri saboda haka wannan daidai ne allah sa mu dace da alkhairi to nan za mu dasa aya abin da makaranta daidai allah ba mu ranar da ke ciki allah biya mana bukatocinmu manya da kanana na nesa da na kusa na asiri da na bayyane wa'anda muka sani da ma waɗanda ba sani ba ai Allah sadakokin da ake Allah shi karba duk wanda ke ba da sadaka da wata bukata da a cikin da tsakaninsa da Allah Allah shi biya mata bukatarsa Allah shi biya mata bukatar da ta duniya da ta lahira baki daya waɗanda ke son su yi sadakan ba su da abin da za su sadaka Allah shi hore musu waɗanda suka ba da yawa Allah shi mai da makonin abin da suka bayar waɗanda suka ba da kaɗan ma Allah shi mai musu makonin abin da suka bayar Allah shi lillin kama kowa ladan sadaka da shi ke ba su yaran ban alami ya Allah muna roƙonka waɗanda ke zuwa wurin tafsir ka ba su ladan zakuwa wurin tafsir ɗinsu da komawa gida da su da su da ke ba su damar zuwa Allah ka ba su ladan baki dai waɗanda su ne ke ba su damar zuwa da su da iyayen Allah ka ba su ladan baki daya Allah subhanahu wa ta'ala tsohon nan da aka tare da mu Allah ka ja da rai Allah ka ja da rai Allah tsara musu albarka Allah tsara musu albarka Allah tsara musu albarka Allah ka kiyaye musu kokwalwar su ta rikice ya rabbal alamin ya Allah ka kiyaye musu lafiyar su ya rabbal alamin ya Allah ka ba su kwanciyar hankali albarka alkur'ani ya rabbal alamin ya Allah ka san bukatocinsu da su da tsiyarsu da jikokinsu da kama kamakunninsu da tattaɓa tattaɓakunninsu da shafa shafakunninsu don Allah ka biya musu ya rabbal alamin don Allah ka biya musu ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gari na ba da tabbato a wannan jiha ka tabbato a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya duk inda musulmi yake Allah ka ba zaman lafiya ya rabbal alamin subhanahu ربك رب العزة ما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗari biyar wani ƙara ɗari